Mun dakata ne daidai inda tuni ya sha jinin jikin shi saboda mugun tsoronta yake ji gaba ɗaya ta gama asirce shi shi yasa ma bai da ikon yin komai sai da umarninta. A littafin da ya gabata a wurin ne muka dakata inda ta ce munafukin banza munafukin wofi ka zo ka ji abin da muke tattaunawa ne anya ma ba kai ne ma kai ma amal hanyar guduwa daga cikin gidan nan ba wallahi ban yarda da kai ba ka faɗa mun gaskiya ta ma aka amal bar cikin gidan nan ta wurin ne muka dakata don kar ku kalli kamar mun wuce gaba don haka yanzu za mu ɗaura ba tare da ɓata lokaci ba don na san haka nan banza amal ba za ta yi tunanin barin gidan nan ba dole da taimakon wani tuni ya sha jinin jikin shi saboda mugun tsoron ta yake ji gaba ɗaya ta gama asirce shi shi yasa ma bai da ikon yin komai sai da umarninta tsawa ta daka mishi tare da cewa ba za ka faɗa mun gaskiya ba ta yaya aka yi amal ta bar gidan nan zuru yayi da idanuwa sai faman kyafta su yake yi yana muzurai kamar ma mara gaskiya Tsaki Abara ta ja tare da cewa mami dama kin daina wahalar da kanki abba bai da ma cikakken hankalin da zai iya taimakon amal wurin barin gidan nan. Bata mana lokaci kawai zai yi, ni ina ganin ma ki fita kawai mu je mu nemo ta a cikin gari. Harara mami ta watsa mishi tare da fitowa daga ɗakin ita da Abara suka kama hanyar fita daga gidan. Bayan sun fice daga cikin gidan matsawa Abi ya tare da kai hannuwa ya ɗauki kujera ya tsuguno ya zauna a samanta. Muryar Amal ya tuna a cikin kunnuwan shi ashe sun haɗu da ita akan hanya sai faman sauri take tamkar za ta tashi sama kamar daga sama ta ji an roƙo mata rigar jikinta a firgice ta juya tana kallon shi ganin abban su ne yasa ta fashe da kuka dan ta san cewa zai iya mayar da ita gida cikin shashshekar kuka ta ce abi na san inda anti amani take ba zan ci gaba da zama a cikin gidan nan ba kana ganin za su kashe ni amma ba ka iya tsawatar musu akan su daina cutar da ni. Don Allah Abi ka bar ni in tafi. Kada ka sanar ma Mami cewa ka gan akan hanya. Ka nuna cewa baka san komai ba. Tsananin tausayinta ne ya kama shi nan take ji cewa zai iya taimakon ta gudu. Kar ma ta fada ta fada hannun mutanen banza tun da karamar yarinya ce mai kananuwan shekaru tsab za iya yi mata wayo. ki hakuri amal akan dukkan abin da ke faruwa ni ma ba da san raina bane bana da yadda zan yi ne gaba ɗaya momi ta addabi rayuwata ta hana ni dukkan wani farin ciki na rayuwata tun bayan da Allah ya ma ku rasuwa ban ƙara samun kwanciyar hankali ba komai na duniyan nan ya fita a raina amal maminku ta jima tana cutar da rayuwata da kuma rayuwarki yanzu ina da ƙwarin gwiwar iya taimaka miki dama kuma abin da ya sa tuntuni ban yi hakan ba saboda bana da ikon yin magana da ke a cikin gida ina ji ina gani an raba ni da 'yata kuma ana cutar da ita a gaban idanuwana babu komai akwai ranar sakayya yana kai ƙarshen ta shi ya roƙo hannuwan amal tare da janta suka tafi da kan shi ya kai ta tasha sannan ya damƙa ma direban amanar ta kasancewar direban ɗaya daga cikin abokanan shi ne na mutunci suna mutunci sosai a gaban motar direban ya yi mata wuri ta zauna kusa da shi sai lokacin direban yake tambayar shi inda za su sauke ta abuja shi kan shi abi bai san inda amanin ke zaune ba a can cikin sauri amal ta ce ina da nambar wayar anti amani idan mun isa sai a kira mun ita waya na san za ta zo Murmushi Abi ya saki yana tsaye daga waje ya shiga tofa mata addu'o'i tare da yi musu fatan sauka lafiya. Tuni Amal ta ji hawaye sun wanke mata fuskar ta ji take kamar ta fito daga cikin motar ta tafi mahaifinta. Haƙiƙa ta tausaya mishi sosai. Haka ta dinga jin raɗaɗi a zuciyarta har motar ta su ta kusa barin tashar. Ya jiyo muryar Amal tana kwala mishi kira. Abi, Abi, da saurin gaske karasa inda motar take. Kowa na cikin motar tsayawa yana sauraron muryar yarinyar. murmushi ta sakar mishi tare da zura hannuwa cikin aljihun rigar abra da ke a jikinta zaro kuɗin nan ta yi kusan naira dubu arba'in sannan ta zura hannuwanta a saman glass ɗin motar murfi a saman glass ɗin murfin motar ta miƙa mishi su ganin ya tsaya na kallon kuɗin yasa ta yi saurin cewa abi don allah kada ka kada ka tambaye ni ina na sami kuɗin in dai ka yarda da ni to ka karɓa kawai na san kana buƙatar su murmushi ya yi tare da sanya hannu ya karbi kuɗin sannan a hankali gilatsin motar ta soma ɗagawa sama tana jiyo muryar shi yana cewa ki kula mun da kanki sannan in Allah ya haɗa ki da yar ki amana ki gaishe mun da ita ki ce abbanta yana gaishe da ita sosai har motar ta bar tasha amal bata daina leƙen shi ba ta gilatsin motar haka zalika shi ma yana tsaye yana kallon motar so, har sai da ma ta ɓace maganin shi sannan ya haƙura ya juya tare da kama hanya ya so soma tafiya yayin da idanuwan shi ke akan idanuwanta yana kallon kuɗin da amal ɗin ta bashi Ba ƙaramin daɗin kuɗin nan ya ji ba, yaushe rabon da ya riƙe naira dubu tashi ta kanshi har ya ma manta. Babu damar ya samu kuɗi ya shiga gidan shi, da zarar mami ta gani za ta amshe kuɗin. Ko sisi ba ta son ta ga ya riƙe a hannun shi, ta fi son ta gan shi a matsiyacin shi yana yawo. Wannan ba damuwar ta ce. sanin cewa za ta iya ganin kuɗi a hannun shi ta kwace mishi su hakan yasa bai yi gangancin zuwa gida da su ba kai tsaye ya wuce wurin wani abokin shi mai siyar da nama a bakin hanya wuri ya samu ya zauna bayan sun gaisa ya bashi ajiyar kuɗin duka sannan ya ce ya zuba mishi nama na dubu uku a cike ci bai bar wurin ba sai da ya ci naman dubu uku sannan suka yi sallama da mai naman ya wuce gida Burmushi Abi ya saki bayan ya kammala tunanin nashi ya ce Allah sarki Amal kin taimaki mahaifinki ba don ta bani kuɗin nan ba da yau haka zan kwana da yunwa. Mami da Abara tamkar za su yi hauka tsabagen wahala wurin neman amal. Gida-gida haka suka dinga bi suna tambayanta suna nemanta. Sako da lungu babu inda basu duba ba har bayan salar magariba suna waje wurin nemanta. A ƙarshe ne da suka gaji galabaice a galabaice suka komo gida suna faman haki kamar waɗanda ma suka sha gudun tsiya tun a cikin zauren gida mami ta yanke jiki ta faɗi a sume saboda tsabar baƙin cikin amal da ta gudanar mata da kuɗinta ta gudu mata da kuɗinta hankali a tashi abara ta shiga zabga ihu tana kuka tana ambaton sunan mami da alama dai mami sai an sai an sai an yi jinya Misalin karfe 11 PM fitowa ta yi daga cikin toilet ɗin jikinta na sanye da sleeping dress riga da wando white color da alama ma ta yi shirin kwanciya. Tun a cikin toilet take jin wai tana ringin hakan ne ma yasa ta yi hanzarin fitowa karasawa ta cikin sauri tare da kai hannuwa ta ɗauki wayar da ke ajiye a saman miro. Duba sunan mai kiran ta yi ganin bakuwar nan ba yasa ta ki daga kiran sai ta yi rejecting ɗin kiran. Kafin nan ta ijiye wayar sai ga wani kiran ya ƙara shigowa na nan namba. Cike da mamaki ta ce wai wane ne ke kira na a irin wannan lokaci? Kuma da nan namba, salon a bala'i bari dai in daga in je. Bikin kwal din ta yi tare da kara wayar a kunnuwanta. muryar namiji ce ta ji ya zabga mata sallama ayi kuwa cikin sauri ta katse kiran tana faman dafi saitin zuciyarta ta tsorata da jin muryar mai kiran nata ko ma wane ne ba karamin mutum ba ne tsayawa ta yi tana tunanin wa ta sani da wannan muryar ba da taɓa jin mai irin ta ba tana cikin wannan yanayin sai ga message ya shigo cikin wayarta cikin sauri ta kai hannuwa tare da janyo saƙon da ya shigo daga saman screen ɗin wayar ta shiga karantawa kamar haka baiwar Allah ina ta kiran wayar ki kin ki daga dama kanwar ki ce Amal ta ban number ki dan ma na kira na sanar da ke cewa ki zo ki dauke ta ni ne direban da ta kawo ta Abuja idan babu damuwa ki kira ku yi magana da ita dan ki ji muryarta wani irin bugu zuciyarta ta yi cikin tsananin mamaki ta shiga maimaita sunan amal muryarta ta na kyarma ta shiga cewa amal wata amal yake nufi ko dai amal kanwata cikin sauri ta danna ma nambar kira yatsun hannuwanta har rawa suke don a kagare take da ta ji bayanin mutumin da ya turo mata sako Kiran na shiga direban ya ɗaga cikin sauri ta ƙahara wayar a kunnenta tare da yi mishi sallama ta ce ka yi haƙuri bawan Allah ban fahimci zancenka ba ne don Allah ka ƙara yi min bayani yadda zan gane. Direban ya ce kanwar ki ce amal na kawo ta Abuja yanzu haka ita kaɗai ta rage a cikin tashar nan ki hanzari ki zo ki ɗauke ta saboda dare yayi kuma ni yanzu nake son na juya. Cikin sauri ta ce ka tura min da adres ɗin wurin gane nan zuwa. amsa mata yi da to sannan ya kashe kiran ba da jimawa ba sai ga message ya shigo wayarta na address din inda suke da sauri amani ta karasa wurin wardrobe din tare da budewa ta dauko mayafi ta rolling din shi a kanta sannan ta dawo ta dauki post din da ke ajiya a saman beside drawer dinta gaba daidai ta bi ta dabarbarce ko escort bata nema ba da kanta ta shiga motar ta ta fizge ta da gudun gaske ta fice daga cikin gida Direbin take tana faman sambatu, ya Allah ka tabbatar min da abun da nake tunani, ya Allah Allah ya sa amince kanwata ya Allah ka sa ita ce wayyo Allah na da na ji daɗi ji take kamar motar ba ta sauri tamkar ta fiffike ta tashi sama haka take ji tun bayan da direba din ya turawa amani a din wurin inda suke shiru bata karaso ba gashi dare sai ƙari yake kuma babu wani fasinja da ya rage a cikin mota din sai ita kadai kwallin kwal sai kuma wasu daga cikin mazauna station din tana zaune a cikin motar baiwar Allah ba karamin galabaita ta yi ba ga gajiyar tafiya ga kuma ciwo da take fama da shi don har yanzu zazzabin nan bai bar jikinta ba ganin cewa za su bata mishi lokaci gashi yana da wani uzuri mai muhimmanci da yake so ya je ya yi hakan yasa ya ce ma'amal ta fito daga cikin mota da ƙyar ta iya miƙewa tare da saukowa daga cikin mota ta fito waje tare da tsayawa tana jiran jin me zai ce riko hannuwanta direban yayi sannan ya ja ta zuwa wurin wani benci ya ce ta zauna a nan ta jira 'yar uwarta ta zo kada ta je ko ina shi zai wuce don yana da ujiri hankalin amal ba karamin tashi yayi ba ganin direban zai tafi ya barta a cikin station din gashi babu wata ƴa mace a ciki sai ita kadai kowa yana harkokin shi shi kanshi bai so hakan ba saboda amana ce aka bashi amma ba yadda zai yi ya zamar mishi dole ya juya ya koma da motar tana ji tana gani direban nan ya shige motar shi tare da jan ta ya bar cikin tashar da ita lokaci guda wani irin sanyi ya lullube ta nan da nan jikin ta ya shiga rawar ɗari hatta hakoranta sai faman karkarwa suke suna fidda wani sauti kap kap kap suna ga, haɗewa da juna Ƙanƙamin jikinta tai tana ta faman ambaton sunan Allah a bakinta. Tana cikin wannan yanayi ta jiwo takun tafiyar mutane daga gefen hagunta. Cikin sauri ta juya don ta ga su wane ne. Gabanta ne wani mugun faduwa. Ganin wasu gigantan tirai ne su uku suna tunƙaro wurin da take. Sai faman nuna ta suke da hannuwa da alama ma a buge suke. Sun sha ta kai musu karo suna tafiya suna tangal tangal kamar za su tafi. Su faɗi ƙasa. ganin hakan ya sa amal ta miƙe cikin sauri ta soma tafiya tana su. muryar wani daga cikinsu ta jiyo yana cewa ke kai karfa ta kubce mana ba na ga kamar ma tana so ta tsere mana haba ai ina amal na jin wannan magana ta manta da wani yanayin da take cikin rashin lafiya ta kai hannuwa tare da tattara rigar jikinta ta watsa a guje kamar za ta tashi sama su ma ganin ta fara gudu yasa suka bi ta a guje don su taddota gaba ɗaya duk ta bi ta rikice tana gudu tana waiwayin su hakan yasa ta hau saman titi ba tare da saninta ba kafin ta wani aune tuni wata mota ta yi awon gaba da ita wata iri iriyar razananniyan ƙara amal ta sake yayin da ta baje a saman titi ta na kallon sama jini na zuba ta saman goshinta da kuma hancinta da labbanta suka raunata waro ido waje tantiran nan suka yi ganin abin da ya faru ai a gaggauce suka zura da gudu don kar a ce su ne suka kashe ta hankali tashi suka tsayar da mota sannan a tare suka fita daga cikinta da hanzari suka tunkari wurin da yarinyar take kwance gaba ɗayansu suna sanye da kakakin sojoji a jikinsu tsugunawa ɗaya daga cikinsu yayi yana kallon fuskar yarinyar da take faman faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bata mutu ba har yanzu tana nan tana numfashi amma tana bleeding ya kamata mu yi saurin kai ta asibiti na tsugunin ne wannan magana sannan ba tare da bata lokaci ba ya saka hannuwan shi tare da sungumarta a saman kafadar shi cikin sauri sauri suka wuce da ita cikin motar su a backseat din motar ya zaunar da ita sannan shi ma ya shiga dama daga gefenta ya zauna tare da riko jikin shi shi kuma ɗayan ya shiga gaban motar tare da yi mata ke ya ja ta a guje suka juya domin zuwa kai yarinyar asibitin a daidai lokacin da motar tasu take kokarin shiga shantalelin titin da ke a left hand ɗinsu motar amani ta kunno kai ta titin da ke a right hand su a wani sulo amani ta zo gilatsin motar tana bin tana bin tasu motar da kallo saboda kukan mutum da ta jiyo a cikin motar ba karamin daga mata hankali ya ba aranta tana cewa Allah ya sa dai ba wani mummunan abu ne yake faruwa a cikin motar can ba tana karasa magana ta ja motar ta da gudun gaske ta karasa cikin tashar motoci wuri ta samu tare da yin fakin din motar cikin sauri ta fito tana faman gyara mayafi da a jikinta tana gyara mayafinta ya zauna daidai a jikinta ta saka hannuwa tare da ciro wayarta da ke a cikin post ɗinta sannan ta danna wa direban kira cikin rashin sa'a aka sanar da ita cewa nambanta da take kira a kashe take hankalinta ba karamin tashi yayi ba a ruɗe ta soma cewa ko dai ƙarya mutumin nan yayi mini ne amma me yasa zai kira ni a waya ya sanar da ni cewa kanwata amal ya kawo abuja kuma sannan yanzu na kira wayar shi switch off ya ilahi amma dai bai kyauta mun ba wallahi tana cikin wannan zancen zucin sai ga waɗancan tantiran guda uku da suka biyo amal ganin su yasa amani ta yi tunanin ko ta tambaye su mai bi ma a dace da hanzari ta tunkare su tare da yi musu sallama a firgici ɗaya daga cikin su ya shiga cewa wallahi ba mu muka kashe ta ba kawai dai mun ganta ne a cikin tashar nan zaune ita kaɗai shine fa muka biyo ta don mu tambaye ta ina iyayenta suke tun kafin ya kai ƙarshen magana tashi wani daga cikin su ya buge mishi baki tare da cewa ƙarya haramun anti bari na faɗi miki gaskiyar lamari mu ɗin nan da kika ga barayi ne masu masu yankar aljihu mun biyo ta ne domin mu kwamushe yan kuɗaɗen da ke hannunta tana ganin mu fa sai ta watsa a guje tana ta faman gudu kamar ma za ta tashi sama kawai sai ga wata mota ta yi wub da ita ta ɗauke ta zuwa sama sha'anin buguwa fa suka dinga yin wannan shirme gaba ɗaya ba sa cikin hayyacinsu da alama giya ce ta kai musu karo sai faman kora mata bayanin abin da bata tambaye su ba suke murya na rawa amanta ta ce dan Allah ban gane akan me kuke magana ba wace ce kuma kuka kuka kuka bi a guji har mota ta buge ta wace yarinya ce ku yi min bayani ni ina neman kanwata ne amal ɗazun wani direba ya kira ni a waya ya sanar da ni cewa ya kawo ta in zo in ɗauke ta kuma shine ma ya ban adireshin wannan wurin har haɗa baki suke wurin cewa eh ita ce yarinyar da muke yi miki magana a kai anti ai yanzu haka ma yarinyar tana cikin motar waɗannan da suka kaɗe ta yanzu nan suka bar wurin nan da ita tun kafin ya karasa magana amana ta juya da saurin gaske ta nufin motar saboda tunawa da tai da motar da ta gani ta gifta ɗazu da kukan yarinya a cikinta bude motar ta yi tare da shigewa ciki ta ja da gudun gaske tana jiyo muryar waɗannan matasa suna cewa anti Allah ya tsare hanya Allah ya sauke ki lafiya kai shanin buguwa dai sai a hankali to na san dai waɗanda ba san menene ake nufi da buguwa ba ba lallai su gane wannan ba amma bugaggen mutum ba abun da ba zai aikata ba Sam ta hana idanuwanta bacci ita sirri saboda jiran dawowar babban yaya. Yau har ya haura lokacin da ya saba dawa kullum da koyaushe hakan ba karamar damuwa ya jefa ta ba. Har ta sauya kayan jikinta izuwa na bacci riga da wando masu masu laushin gaske orange color tun wuraren karfe biyu daidai ta kai mishi fruits a ɗakin shi kofi ne kawai dai bata kai mishi ba saboda ta san cewa ba zai sha ba idan ma ya salabce don ma ta lura cewa ya fi buƙatar shi da ɗan zafin shi don wani sa'in ma har yana tururi yake shan shayin shi sai faman safa da marwa take a cikin ɗakin sai da ma kafafuwan ta suka so yi mata wani radadi sannan ta koma tare da samun wuri gefen gadonta ta zauna lokaci guda kuma ta soma sakin wani hammar bacci duk yadda sirri ta so ta hana kanta bacci amma abun ya ci tara sai ga ta kwance a baje tana ta faman sharar bacci a saman gadonta da yake ta sama ta sa maranta abun sai gashi nan ta farka wuraren karfe 1 na dare da kyar ta iya miƙewa tsaye tana kallon clock ganin ɗaya ta buga yasa ta ji gabanta ya faɗi ras tsoron ta kar a ce ya dawo tana cikin sharan baccin nan cikin sauri ta taka zuwa wurin window ɗinta hannu ta saka tare da janye kwatines ɗin sannan ta zuge gilas ɗin tana hangen wajen harabar ajiye motocinsu a nan ta hangi motar shi ajiye alamar ya dawo kenan dafe saitin zuciyarta ta yi gabanta na faɗuwa a fili ta ce na shiga uku ashe ma ya dawo yanzu ya zanyi kenan na san shi zai ɓaci akan ban kai mishi kofi ɗin shi ba cike da takaici ta jaguntun tsaki tare da cewa duk wannan baccin ne ma da ya dauke ni wallahi da hakan ma bata faru ba yanzu ya zan yi kenan gashi dare ma yayi sosai in na ki na kai mishi matsala in na kai mishi ma hakan zai iya jamin wani abun kuma ta karasa magana tare da yanke shawaran ta kai mishi kawai hannu ta kai tare da daukar mayafinta ta rufe kanta da shi sannan ta zura slippers a kafarta a hankali ta bude kofar ɗakin kamar mara gaskiya haka ta dinga tafiya har ta isa kicin shiga ciki ta yi tare da wucewa kai tsaye wurin cupboard hannu ta saka tare da cire kob ɗin da ta ware mishi na shan kofi din shi ba tare da bata lokaci ba ta zuba mishi kofi ɗin da zafin shi a cikin kof? a saman filet ta aza mishi kofin sannan ta nufi hanyar fita tana kokarin fita daga cikin kicin ɗin sai ga hayam ta faɗo ciki ba ƙaramin tsorata rish ta yi ba don ma har sai da mata kusa zubar da kofi ɗin da ke hannunta ido a zare take kallonta don ba ta tsammaci mutum ba a daidai irin wannan lokacin Tun da ta zo gidan take kumshi a ɗakinta tana baccin lalace. ko da ta farka ba ta fito waje ba sai yanzu Allah ya ta samu ta fito shotgun ɗin nan ce ta ɗazun a jikinta kan nan nata ko arzikin ɗan kwali babu balle mayafi sai dai gashin kanta da ta ɗaure a bayanta murya a sanye sirri ta ce sannu sannu da fitowa ya gajiyar tafiya ƙayataccen murmushi a yamta saki tare da cewa yauwa yan mata gajiya ta bi jiki yanzu ina ji na normal ta ƙara shi magana tare da kallon kop ɗin da ke riƙe a hannun sirri ta ce wannan fa ke zaki sha ne girgiza kai sirri ta yi ta ce a'a ba nawa bane babban yaya zan kai ma ya motsa fuska amani ta yi tare da cewa oh ashe ya dawo cikin gidan nan kenan sirri ta ce eh ya dawo ra'ayin kanki ne kawai ki kai mishi kofi ko kuma shi ya bukata ta kuma jifata da tambaya ai shi ba a yi masa katsalandan shi ya ce na rinka kai mishi a kullum wuraren karfe sha biyu idan ma sun dawo daga aiki ta ba ta amsa tare da kama hanya za ta wuce Cikin sauri Hayam ɗin ta sake shan gaban ta tare da cewa gaskiya bai kamata a ce karamar yarinya kamar ke tana kai mishi abun sha a daidai irin wannan lokaci ba. San ma wannan tsarin bai ba. Ya kamata a ce yanzu kina kwance kina bacci ko dan ma saboda zuwa makaranta yana da kyau ki rinka yin bacci da wuri. murmushin yaƙe sirri ta yi sannan ta ce na gode da wannan shawarar take amma wannan aiki na ne kula da shi kuma ma na saba da yin hakan ganin hayam za ta ɓata mata lokaci yasa ta yi saurin wucewa ba tare ma da ta saurari abin da za ta ce mata ba jinjina kai hamid ɗin ta yi tare da cewa yarinya da ni kike magana wato har wani faɗa min ma kike ita ce mai kula da shi ko shishigi kawai da kutsi ta faɗi hakan tare da jan dogon tsaki ta wuce bitrun ɗinta lokacin da ta karasa fat ɗin shi baya a cikin falon hakan yasa kai tsaye ta wuce bitrun ɗin shi sallama ta yi mishi amma shiru ba amsa mata ba almost four times tana zabga mishi sallama amma tsit babu alamar za a amsa mata saurarawa ta idan ta ji ko za ta ji motsin shi a ciki nan ma shiruranta ne ya bata cewa kawai dai ta shiga cikin betron din nashi kafa ta saka tare da shigewa ciki nan take kamshin turaren nan nashi ya da kyancinta har sai da mata dan ja da baya saboda yadda kamshin ya shige ta kai tsaye sauki ajiyan zuciya ta yi tare da ware idanuwanta tana bin betron din nashi da kallo wayam ta gani babu shi a cikin ɗakin tsayawa ta yi tana tunano ko ina ya shiga ne oho ko dai bai dawo ba ne amma kuma ai ga motar su can a waje alamar ma sun dawo har ta yanke shawarar barin ɗakin za ta juya kenan idanuwanta suka sauka a kan furut ɗin da ta kai mishi wanda ta ijiye mishi a saman tebul ɗin da ke kusa da gadon shi a rufe ta kai mishi kayan marmari amma sai ta ga an cire filet ɗin da ta rufe su da su alamar ya fara shan furut ɗin kuma ma ya dakata ranta ne ma ya bata cewa mai bi ma yana a cikin toilet ne murmushi ta ɗanyi sannan ta karasa wurin tebul ɗin tare da ijiye mishi kwaf ɗin kofi ɗin a gefen kayan marmarin tsayawa ce tana tunanin ko dai ta tsaya ya fito daga cikin toilet ɗin watakil zai buƙaci wani abu bayan wannan wata zuciyar kuma ta bata shawarar cewa ta tafi kawai ta bar ɗakin saboda dare yayi sosai tana cikin wannan tunani ne SGR ɗin ya fito daga cikin toilet agogon shi na ɗaure da shot towel wanda ma a'a ƙugun shi fa zan ce wai agogon shi kuma waist din shi ƙugun shi na ɗaure da tawul wanda bai kai gwiwar kafafun shi ba da alama ma wanda ya yi wanka ne ya san ma bai lura da mutum a cikin betrun din nashi ba gadan gadan ya tunkari wurin da dressing miro din shi cikin rashin sani tafin kafar shi ya hau saman bawon ayabar da ya ci ɗazun ya makale mishi a jikin shit ɗin shi sai da ma zai shiga wanka ne ma ya lura da shi ya saka hannuwa ya kaɓe shi ya faɗi a nan ƙasa ai kuwa nan take wannan abun da ya kaɓe ya faɗi ɗin da ya zo dawa ita ce ta yi mugun sulɓuyar da shi ya kwashe shi ba zo bai yi tsammanin ma gaba ɗaya ma ya tafi a burkice zai faɗi a firgice sai in ta juya tare da yin ƙoƙarin taimaka mishi cikin sauri ta roƙo shi nan take ƙarfin shi ya rinjayi nata gaba ɗaya suka faɗa saman shimfiɗaɗɗen gadon shi a manne da juna tashin hankali wai da ba a sami shi rana ya fito wanka kuma a haka ya manno ya fito ya manno a manne bai tsammaci hakan ba bai taɓa yin irin wannan gangancin ba hada hada ƙarin san ma ya mamanta da bawon ayabar a wurin bai ma jefa a dozumin ba da a ce Serge bata riko shi ba ko a wannan lokacin da ba karamin buguwa zai ba yadda yake dogon nan a tare zuciyoyinsu suka shiga bugawa da karfi da karfi gaba ɗaya Sirri ta gama tsorata abun tamkar a mafarki take ganin shi ta gaza yadda cewa ita ce tare da General Raphael kwance a saman gado ɗaya kuma a manne da juna kuma su biyu gaba ɗaya jikin shi ya rufe nata hatta fiskan shi tana a saitin watches ɗin shi tana jin yadda yake ta faman sauƙi a jin zuciya da kuma yadda haɗin shi ke bitin very fast tsit kake ji daga ita har shi an rasa mai wani ƙwaƙwaran motsi dan shi ruwan dan danshin ruwa da ke a jikin shi ba karamin sanyaya mata jikin ta yi ba da ya take iya breathing saboda hancinta da ya manne da fatar kirjin shi haka laɓanta ma suna manne da fatar shi Bosman ɗin fa ya gaza ɗago da jikin shi daga nata, ba don komai ba sai don yadda ma abun ya zo mishi a unexpected. Ba ƙaramin jinjinawa lamarin ya yi ba shi kanshi. Jin yadda yarinyar ke ta kokowa wurin fitar da numfashinta, ya sa ya daure tare da yunkurawa zai tashi daga jikinta. Bai wani aune ba tawul ɗin da ke ɗaure a ƙugun shi kawai shiga warwarewa gaba ɗaya dama kuma wurin ya riga da ya abun nan. saboda haka duka duka a nan wurin zamu dakata sai mun haɗu da ku a littafi na 76 don jin yadda za ta kasance littafin ya samu rubutu daga boss bature wanda ni sadiq namiji wanda ke karanto muku shi saboda haka littafi na gaba zai zo muku idan mun haɗu da ku a littafi na gaba za ku ji yadda za ta kasance littafin nan dai abban sojoji sunan shi yawwa kada ku manta na'am